رب الناس أذهب البأس اسمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ماذا الله يتسيد كان من البركة شافا إنك إنك مدرك اللافية إنك شفاء ملافية قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول من الله تسجينا رقيا ينا فدتها انتهي الباء رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت duk kowanne manzon Allah yana yi duk sa'an da manzon Allah zai zai addu'a za ka ga yana kai matuƙa cikin girmama Allah da nika komai zuwa ga Allah madaukaki قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا مر لافيا تاويدا يسي بسم الله تربة أرضنا بريقة بابنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا من الله سيدك يا سني درجة ya taba mai sai ya taba kasar madina sai hannunsa ya ɗauko mai farkakakken yatsa ta ɗauko farkakakkiyar kasa sa'an nan aka haɗa aka yi mixin ɗinta da addu'a ba haka ba ne sai ce bismillah da sunan Allah turbatu ardina turbayan kasanmu ba ba'dina da yawun sashin mu yushfa saqimuna za a warkar da mara lafiyar mu bi izni rabbina da izni ubangiji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da ne sai malamai suka tattauna suka ce ce yace turbatu ardina ana nufi da duk baya duk inda musulmi yayi haka ko ko a'a wannan khususiyya ce ta kasar Madina wani suka ce kususiya ce ta kasar madina wani suka ce sun zanci suka mai masu ɗimbin yawa amma wanda suka ce kususiya ce ta kasar madina kusan zancen ya fi kusa da daidai amma an yi son kai ko me zai hana kasar kano ko kasar ghana ta yi ita ma ba ta da wannan kususiya ko eh akwai ne eh wai sun ce duk inda musulmai ke kasar musulmai kace turbatu ardina ba kasar ku bane kasar musulmai ba suka ce da kasar ko ina menene sinadarin abin suka ce bi izni rabbina magana ta kare yi za su ce ko kano kake ko jigawa kake ko kake ko jigawa ka saka kace turbatu ardina bismillah turbatu ardina in kace in kana jigawa kake, turbatu ardina ƙarya kai ba ka saka ba to bayan ka saka bace in kana kana kano kai ƙarya kai ba ka saka ce? don kana anan barafa zai ka kai turbata ardina <laughs> eh zai ko ba zai ba eh zai ko ba zai ba eh zai yi saboda me eh? <laughs> قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي ربه ابن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا باب النفس في الرقية باب انك بيان اي توفي اتكين تاويدا لزا اي رقية قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان اي يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي الرقية من الله wal hulmu min ash-shaytan yace mafarki kyakkyawan mafarki bishara ce daga Allah kwama talan mafarki kuma daga shaytan ne haka manzo Allah ya faɗa ko yace kyakkyawan mafarki kana bacci kai mafarki na alkhairi sai ka ce alkhairi ne bishara ce kai tafa'uli kai fatan alkhairi kada ka taba tabbatar da mafarki da ya zai saba masari'an da manzo Allah ya kawo a bayyane mafarki ba zai taba soce ko shafe shari'ar da manzon Allah ya kawo ta a makka da madina aka yi jihadi aka tabbatar da musulunci aka kafa kotuna alkalai shari'a aka yi jifa aka yi yanka aka yi jifa aka tare kan mutum aka yanka hannun mutum duk da waɗannan shari'a in mutum ya mutu a zo a yi mai sannan gawa akan wannan a je abin da akan wannan babu wani mafarki da zai kawo abin da zai soke wannan shari'a a karbe shi kowane ne ya gano wannan ƙarya yake yi Allah mm. kowane ne mustaqili ne manzon Allah zai kafa shari'a shekaru 23 ya koma ga Allah madaukakin sarki nan daga baya ya zo mini a gane kuma sai ya ce ya zo ya bani wata shari'a da ta saba ma wancan da ya dawo a Madina billahi allazi la ilaha illa huwa randa duk na faɗa muku haka na yi muku ƙarya duk wanda ya faɗi haka shi ma yayi ƙarya ba wata shari'a da ta zo ta soke shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi hakin da manzon Allah ya bar duniya sata haram ce zina haramun ce eh, liwati haramun ne cin dukiyar marayu haramun ne duk wannan zalunci duk haramun ba wata shari'a da ta zo ta halatta da sunan kaza ko da sunan kaza sai ne kawai mun gane ko sa'an nan sai manzo Allah ce kuwa ma mafarki daga shedan ne to yaya za mu yi manzo Allah zai bamu a cikin duhu kenan manzo Allah bai taba barin wani abu a cikin duhu ba sai ce fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu duk wanda ya mafarki ya ga wani abin da ba shi da kyau ba shi da daɗi falyamsif حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره duk sa'an da kai mafarki ba tashi zaka ka ce malama nayi mafarki akwai sa'a kun manzo Allah ce duk sa'an da ga mafarki abin da ya bata ma rai manzo Allah ce shedan ne zai tsoratar da kai kai isti'aza so uku ka tofa a baryar ka ta hagu ka tashi wurin ka canza wuri manzo Allah ce fa innaha bista'ti la tadur in ka yi imani da manzon Allah imaninka karfin imaninka fawon imaninka ya kai matsayin da ka gaskata abin da manzon Allah ya faɗa wallahi in kai ba zai ba abin da zai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa wa innahu la yadurruhu bi hatta yartaqila min manzili haka muke karanta ma yara kan kanana madina ba inda yake madina mace da kunamu kana shiga gida tsohon gida gine gida ne kana gani su ba ma wa'ansu wai eh, abokan zama ne ko mace zai ko kuna mm. sai ba yara duk kowa ya haddace kuna kwanci hakku bar gidan ba ran da kuna ma za ta harbe kuma kullum kuna ganin kuna kana kwanta sai ka kuna ma karkashin matashi ko kan matashi sai ka dauke dan ne ka ce a'udhu bi kalimatillahi ta min sharri ma halata. manzo Allah ke ba abin da zai Allah akbar wa qala abu salamata sai abu salamata ce fa in kuntu la ara ru'ya asala alayya min al-jabal ina ganin ina yin mafarki mai nauyi fiye da tare da horon dutse mai tsananin wuya kama huwa ina an sami hadha al-hadith kama ubaliha yace da yana yawan mafarkai masu tsoro masu ban tsoro fiye da nauyin dala da goron dutse amma tun da ya ji manzon Allah ya faɗi haka bai taba damuwa ba duk mafarkin da ya zo da yayi istiaza ko sai tofa zai kace zai bacci ko menene da kaga imani قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان أي يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أبن من الله فتأتينا إن كدي كدوكو تعبير الرؤيا لابن سيرين كدوكو منين منين منين كل كاشف كم وحلا كنا سير أيوة كان ما فرق شيء كذا كلام كذا شيء ما كذاني كذاني كل كاشف كم وانا حالي كنا حتى كذا ما كان يفكر أنا ما فرق هو يداتي كل يداتي تعبير الأنام بتعبير المنام tarihin ruya da sirri na littafai uku ta cikin tafsirin anam duk suna bayyana mafarki ne sai muna magana mun tsaya mun in dai ka sai ta aji to ka samu aiki duk sa'an da ka kwanta kai bacci ba yadda za a yi baka yi wani mafarki ba sai ka tashi wannan mafarki harfin ra'ayi ne ko ba ko ne sai ka je ka sai ma wannan mafarki fassarar sa kaza kaza kaza zai faru fasararsa kaza kaza kaza kaza fasararsa kaza kaza kaza to sai ka shiga wani hali mara mara daɗi ko manzo Allah ya tsace ka yace in kaga abin da ya baka tsoro ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ko a'udhu billahi kai isti'aza to uku ka tofa faryar hagu ka tashi nan inda shi kan yazo ya tsawatar da kai ka canza wuri yake bacci da haddani wai ba abin da zai same ka قالت لنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسه بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده nana aisha ce duk sa'an da manzon Allah yazo zai kwanta sai ya karanta kul huwallahu ahad to uku kul a'udhu to uku bi rabbin nas falaki to uku falaki da nasi to uku uku sannan ya tofa hannayensa guda biyu masu daraja ya shafa huskarsa da jikinsa duk inda hannunsa ya kai sai ya shafa kullun manzon Allah zai baki sai yayi wannan sai yayi ma Hassan ko Hussein ko Hassan da Hussein قالت عائشة نانا عائشة رضي الله عنها تجي فلما اشتكى yayin da manzon Allah ya yi rashin lafiya baya iya yin wannan kana ya ya'muruni an af'ala zalika bihi sai ya ce mana na Aisha shi min addu'a ki tafa min nana Aisha ta ce in ta yi addu'an za ka tofa da yawunta ita ma mai albarka a kan hannun manzan Allah mai albarka ta ce sai ta yi ta tofa kan hannun manzan Allah ta kama hannun manzan Allah ta shafa. Mm. Kala Yunus kuntu a rabin shahadin ya sana'u zalika idza awa ila firashi. mun gane ko dunana Aisha da ta isa manzon Allah ke kinin tawai da kinin addu'a ki min addu'a na na Aisha da tun wa za ta yi tun da za ta yi ko ba ta da albarka manzon Allah ya ce ta yi قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رهطا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرته yace waɗansu mutane cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafiya sun wata tafiya safaru hatta nazalu bi hayyin min ahya'il arab sai suka je sauka a cikin wani ƙauye, cikin ƙauyukan larabawa fastadafuhum sai suka ce ku mu baki ne daga cikin Madina mun zo ku ba mu ziyafa fa abau an yudayyifuhum sai suka ki su ba su ziyafa falu da sayyidu zalikal hayy sai mai unguwa eh, maciji ko kuna mata harbe shi fasa lahu bi kulli shay'in la yanfaquhu kaga cikakken bayani kenan suka yi duk abin da suka sani na magani suka yi bai samu lafiya ba ولا ينفعه شيء فقال بعضهم sai suka shiga tunani sai suka ce law ha'ula haula'i rahsa alladhina qad nazalu bikum la'allahu an yakuna inda ba'dihim sai wani suka yi tunanin suka to wa'ancan mutane ba shi da suka zo suka zauna suka zo suka sauka wajen ku me zai hana ku je wajen su watakila suna da wani abin da za su yi fa'atahu sai suka zo musu faqalu sai suka ce ya ayyuhar rahsu ya ku jama'a inna sayyidana ludiqa فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء duk iya dabaran da muka sani munyi yi ba amfani ko kuna da wani abin da za ku yi wa qala ba'dhum na'am wallahi inni laraku yace i wallahi ni ina tawaida ni na iya tawaida na san ruqya walakin amma dai cewa wallahi na rantsa da Allah laqad sadaqnakum wa lam tudayyifuna mun zo mun ce ku ba mu biya fa kuka kiya fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan yace ba zan yi muku ruqiya ta waida ba sai kun ba mu wani lada ko la'ada fasalahum ala qatin min al-ghanam sai aka tattauna aka tattauna har aka dace kan za a ba ku garkin tumakai daya fan talaka sai ya kama hanya ya bi faja'ala yakfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin hatta laka annama nufita min al ithmin iqali yana fa alhamdulillahi rabbil alamin ya tofa arrahmanir rahim ya tofa malik yawmiddin ya tofa har ya kai karshen sura ko ya karanta su dai aya bakwai ko ya karanta su bakwai shi kenan sai ga mai unguwa ya tashi yana tafiya fanta laka yamshi ma bihi qala basu sai ga shi ya tashi ɗazu shi ke kwance ainihin yin duniyar nan duk bai samu lafiya ba da aka zo aka yi masa rukuya aka karanta fatiha sai ga shi ya tashi yana tafiya ko dingiki baya yi ya tashi garo yana tafiya ko dingiki baya yi kana fa awfawhum ju'ulahu sai suka cika musu alkawari suka ce ga alkawarin mu ga garkin ku dauka alladhi salahuhum alayhi fa qala ba'dhum sai wai suka ce iqsimu araba a farfasa araba masu gaggawa ke fa qala alladhi raqa sai wanda ya je ya yi tawaidar ce la taf'alu kada a farfasa kada a raba hatta na iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fana zukura lahu alladhi kana har mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba shi labarin abin da ya kasance fana zura ma ya'muruna nan mu ga mai manzo Allah zai ce mu yi fa qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka iso wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu suka ba manzan Allah labari fa qala sai manzan Allah ce wa ma yudrika annaha ruqya asabtum yace ne yaya aka yi kasan me ya sanar ka cewa fatiha ruqya ce kun dashi kun yi daidai simu wa dribuli ma'akum bisani a rarraba ni ma a bani rabona باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى في باب اللي بيان مي رقيه إيه؟ زي dauki hannunsa ta dama yana shafan inda ke rashin inda ya kamu da rashin lafiya hmm. qala hadathani abdullah ibn abi shaybata qala ya haya, an Sufiyana, an al-a'mash an Musulmin, an masruq an aisha ta radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوه بعضهم yace manzo Allah kasance yana yi ma sashin iyalinsa addu'a ko kuwa tawaida ko kuwa ruqya yamsahu bi yaminihi yana shafa da hannunsa ta dama اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحو باب يسير الباب المرأة ترقي الرجل ما تزات إما نمزي رقية كو نجنتا كو تنتا كو كنتا كو وانتا كو بفرتا كو كاونتا كو المحرمتا لا me dalilin <laughs> ha na na yi sai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya halatta ke wannan bai bata bai neman bata lokaci ko to bara mu gani Imam Bukhari shi ma ya kai kwaci kansa akan wannan abin da yake an inda ka fada to sai ka kwaci kansa ba fada ake aje a haka kawai ba abin da ya kawo larashi kenan da shi ne shi abin da yake babu yake wani babi yake babu ai ya jawo hankalin mutane kenan sai kawo wata matsala wanda za ta razanar da kai almar'atu tarfi rajula mace za ta yi manamiji ruqiya a ce mace ma mutum da musulma Allah ce eh. Eh, ko ziyaratu fi faqat alayka kadhalik la ba'sa Allah ce al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba haka bane wa yuqimuna as-salata ba haka bane al-mu'minuna wal mu'minat ina ma'anar wannan kalma mu'minai maza da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'd sashin su majbincin al'amarin sashi ya'muruna bil ma'ruf wayan hauna alal munkari suna yin suna yin aikin ma'arufi suna hani da abin da shari'a ba ta so ma'ana mace ma za ta yi wa'azi ko za ta yi wa'azi ya halatta ko bai halatta ba eh me ye dalili eh ah, in ce nace mace za ta yi ya halatta mace ta yi wa'azi ko ta karantar ko ta yi menene da menene sai ce eh ya halatta nace menene dalilin su sai ce gashi ne ya'muruna bil ma'ruf wannan bai bai kai kafa hujja ba ya'muruna bil ma'ruf ina mana ya'muruna bil ma'ruf a'a kace ya'muruna fi'l mudari ko يرجع إن الضمير يرجع إلى الذكور أو إلى النساء لا ذيك في أي الله يجي Sai ka ذيك فاروق لك farkon aya. muminai maza da muminai mata ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna wa yu'tuna zakat a ce mace za ta yi karatu ta karantar da mata ko ita za ta yi musu aji ko wani lokaci ita ta fi dacewa ma da kai don abin da za ta zauna su tattauna ta yi muku bayani kai za ta ji nauyi sai dai in matar ka kai kadai mun gane ko a ce lallai a karantar da su addini su fahimta ko ko bai halaka ba ba haka bane to yana cikin aikin da darul hadisi ne zai yi darul hadisi yana cikin kuma yana cikin tsarin sa duk wata mai karanta ko boko kika karanta ko boko karanta malamin primary ne malamin secondary ne malamin menene kar ka ji damuwa boko ka karanta ko Hausa ko menene ba dai musulmi ne kai ba da iko Allah zaka ka zo ka tsaya kana karantar da larabci kana karantar da addini kamar kika karanta Allahu akbar yana cikin abubuwa abubuwan da darul hadith za su ga in insha Allah kuma inda ake nema a gina darul hadith guda biyu ne ake nema ana nema ya zama darar hadith boy da girls makarantar maza da makarantar mata to daya inda ake nema ɗayan biyun ba a samu ba saboda ba a samu kuɗi da za a saya ba amma inda aka nema da addu'a da roƙon Allah da ne Allah ya tabbatar an samu insha Allah sura kawai shirye-shirye da kowa iya gudunmuwa iya kokarin da zai yi a samu a gina a gina darin hadis a yi sunna da aqida gata inda za a je a zauna kowa yana kala haddasa na kala haddasa in ba mu karanta rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ne muka yi in ba a yi ma manzon Allah sunnar manzon Allah gata ba ne ya amfani mu ne amfani mu da akwai wanda ya sai ya fi sai da ai masa gata saboda sama da sunnar manzon Allah amma sunna ita ce ba ta da wuri ba ta da ba ta da injin lantarki ba ta da wutar lantarki ba ta da wuri ba sai aro sai mene ne amfani mu da Allah ina amfani dukiyar mu ina za ka da dukiyar da Allah ina za ka da dukiyar ba yadda za a yi ka kauce maka cinnu da kekeji da menene sai komai kayi ma kayi masa gata mun gane ko wuri ne na kowa kowa na iya zuwa yake a'a wannan wuri ne kaza kaza kaza kaza ba kungiyanci bane dukkan musulmi yana da yancin ya zo a ilmantar da shi a wajen duk inda ya fito ko ne kuma dukkan musulmi ya tabbatar da cewa yana bukatan a yi masa gyara mm. kuma ba da cin mutunci mm. duk sa'an da aka yi maka gyara aka ce ai ga abin da manzon Allah ya faɗa kaza kaza kaza ce dama abin da muke nema kenan mm. shekaru hamsin da kai tana bata lokacinka yanzu an goge duk قال مجتمع من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه ده abin da kai yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat ai abin da muke nema kenan ai ai abin yasa aka riba ce mu kenan abin da aka jawo mu da shi kenan shi kenan wallahi tallahi wa halaka dibba je banza ba mm. amma ai mu mun mu kaza kaza ne ko wata ranar la'iya eh, kada Allah ya nuna maka hanyar wuta da kai da malamin ka da kai ka duk wannan ba kalma ba ce ka fitar da ita ba ce ko da yake babu almar'atu tarfi ar-rajula qala hadathani abdullah ibn muhammad bin al-ufi qala hadathana hisam qala akhbarana ma'mar an az-zuhri an urwata an aisha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfisu ala nafsihi fi maradihi allazi qudira fihi bil mu'awwizat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana makansa ta'awizi a cikin rashin lafiyarsa da ya bar duniya a ciki malam ma ka kula yayin da rashin lafiya ya tsanani manzo Allah baya iya yi kuntu ana wace nan take magana take kuntu ana ضمير الفصل وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فصل بضمير المنفصل uskun anta wa zawjuka aljanna kuntu ana wa jarun li min al-ansari natanawabu nuzula ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu ana alaihi bihinna tace ni nake yi ita wace magana Ka tofa da yawun bakin wa bakinta fa amsahu bi yadihi bi yadi nafsihi bi barakati sai ka kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a tururin bakin ka da ya sai tofi a cikin hannun wa manzon Allah shi ya kawo addu'a fa shi ya karantar da uban na Aisha shi ya karantar da na Aisha sai komai da komai amma ga shi yanzu na Aisha ce masa waye ita ce shi ya isa hayyana maita wani ne sifofi ne na Allah madaukin sarki ake wasanni da aka kai wani hali manzo Allah na cikin duniya sai na na Aisha yi addu'a a cikin tafinsa mai daraja ta kama ta shafa masa fa فسألت ابن شهاب كيف كان ينفق قال ينفق على يديه ثم يمسح بهما وجهه باب من لم يرقي babin da ke bayanin daraja da ɗaukaka na wanda bai yi rukiya ba ma'ana ta waida ba abin da ake so ka sani shine manzo Allah ya ta waida duk waɗanda ba su tare da ba duniya duk tawakkuli daga Allah manzo Allah ya fi daraja to me yasa manzo Allah yayi aka ce manzo Allah ya zo ne yana nuna maka shari'a Allah manzon Allah abubuwa na faruwa masa a cikin shari'a saboda ilmantar da kai da karantar da kai kai ka sani saboda kai ma kai mm, kai ma ka san cewa wannan duniya ba komai bane ba kowa bace law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi fiha mukhallada la kana rasulullahi hajjan wa bashi mm. mun gane ko qala haddathana musaddad qala haddathana husayn ibn numayr an husayn ibn abd الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما من زال الله صلى الله عليه وسلم وترانا يسيتو منا فقال يسي غرضت علي الأمم من زال الله أي من فاريتي أم بجرو من أم غدا من أن نولا من الأمة تنك فرقو هر إزوا لوكا تنسى satellite ne aka yi muka talabijin ne menene da menene video ko menene duk abin da kuka kirkiro yanzu manzon Allah ya shekaru dubu Allah ya yi masa فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان manzo Allah ke naga wani annabi ba shi da kowa shi kadai ne bai samu mabiya ba wani ya samu mutum biyu wani mutum uku wani mutum daya wan nabiyyu wa ma'ahu ar wani mutum tara wani mutum bakwai ma'ahu kuma ya ji ya ya iya matukan amma ba ya hadu da mutane Allah ya kiyaye wa ra'aytu sawadan kathira yace sai naga duhum jama'a ne yawa sadda al-ufuqa ya rufe sassani sama duk farajautu an yakuna ummati sai manzo Allah ce sai nayi fatan a ai al'umma ka kenan فقيل سيأتي هذا موسى وقومه النبي موسى كان جماعة بني إسرائيل ثم قيل لي انظر فأن أتباين أنت وأن النبي موسى كان لا الأمة manzo Allah yana Allah Allah sai al'ummar sa kenan aka ce a'a Musa ne al'ummar sa amma kalli dubi fara'aitu sawadan kasiran sajjal ufuqa yace sai naga gungun jama'a sama da sada فقيل لي انظر هكذا وهكذا الله اكبر كلنا كلي كم كلي انا كلي كانوا كلي abuja kalli ko'ina duk فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتي أكثر ونن الأمة لك جني تندقى farkon duniya har karshe sai al'umma wa ma'a ha'ula'i sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabi wannan al'umma baki ɗaya taka Allah ya kebance waɗansu mutum dubu saba'in kaɗai zai saka su aljanna babu hisabi fatafarraqa an-nasu wa lam yubayyin lahum sai manzo Allah ya tashi daga gida ya ba su cikin tunane wannan na tunane ko mu ne da muka shiga da muka karbi musulunci tun farko sai kuma tunane ya ce anya ko za mu shiga mu ai mu da muka yi ma gusanci muka yi shirka su muka zo muka musulunta wata kira ƴaƴan mu ne da muka haifi su musulunci ba su taba yin shirka ba fata zakar ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu amma amanna wa ana fata sai eh, mu dai daga shirka muka faro amma dai mun zo mun yi imani da Allah da manzonsa kuma imani yayi kyau to amma sai su kwamfe su auna da su da mu dai mun fara cikin shirka aka haife mu amma mun mun imani mun bi Allah da manzonsa to ga ƴaƴan mu da su aka haife su cikin musulunci kuma sun bada Allah gaskiya imani da Allah da manzonsa mu da su wane ne ke ne kusa sai suna aunawa walakin haula'i hum abna'una fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah suna nan sai ya fito yazo sai labari ya shiga sahabbai ana nan ana take gado wannan na tunanin sai manzon Allah ya fito yake fa qala sai manzon Allah yake wa'annan mutum dubu saba'in humul ladina la yatafayyaruna su ne waɗanda ba su tamfe tamfe ba abin da ya hada ba abin da ya hada arzikin sa da bakin kare ko bakin mage ko bakin abin nan ko mai ido ko ba abin da ya hada sa'a arzikin sa da wayannan ba sa tantance tantance wala yastarquna ba sa neman a yi musu ruqiya wala yaktawuna ba sa yin kayyu ko sakiya ko kulara wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara ga su ne فقام أقاشة بن مسفن Kai sai wani sahabi ukata da min sanye tashi fa qala sai aminhum ana ya rasulullah ya manzo Allah ina cikin a wata riwaya ya manzo Allah karo nan Allah na zamo cikin qala na'am wata riwaya ce anta minhum kana cikin fa qama akharu sai wani ya tashi فقال سيتي أمنهم أنا فقال سبقت بها وانا حديثي yanke hanzarin duk wani wanda وان ديكي جمع zai زي فاتح الجنة duk wani mabiyin ka zaka sa shi aljanna ƙarya kai wallahi kai kanka Allah ya ce ka lafiya tukunna kai kanka Allah abinda muke rokan maka Allah Allah ya ce ka tukunna amma mabiyanka al'ummarka ko wanda suka ka, wallahi tallahi ba za ka iya ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka iya amma kake kowa ya abin da ya ga dama kai kana nan manzon Allah bai sai. tsallake ne babu mallam yarfi ai an karanta babu ana faɗa na ce wanda bai sha waida ba ban karanta babin ba ai na ce wanda bai yi eh, rukiya ta ah, yi ɗan jirgin ko kana zaune makaranta hankalinka na zuwa hankalinka na gidan mai hankalinka na to ne sai babu kiyara ko lokaci ya cika ko da sauran ɗan kadan sauran ne su biyar ɗai eh su ai mutane sun aiko mutane sun shiga cikin hali wannan yana roƙon addu'a ba su suka fi masa yawa yau ba shi ba shi kuma yanzu a cikin duniyar nan Amurka kanta cikin shi take ba ta da kuma yadda za ta yi sai dai a ce Allah ya yi mana duk wanda ke cikin bashi Allah ya biya masa Allah ya yi wannan duk kowa na roƙon addu'a sa'annan kuma mutane suna ya wannan shekara da muka fara ta alif dubu da ɗari hudu da goma sha takwas Allah yadda ta nuna muna farkon ta lafiya Allah ta nuna muna farkon ta Allah duk albarkan da ke cikin ta da arziki da nasara Allah ta ba mu ka tula ka ba mu tili mai yawa Allah duk abin da ke cikin ta na fitina da azaba da tsanani Allah ka kautar da mu Allah ka yaye mana ana bukatan kuma a yi azumin kwana rana rana ta tara to amma ana son kai gaban haka ɗaya ko bayan haka ɗaya mm. ko tara ko goma ko kai tara da goma duk wanda Allah ya hore maka kai akwai fadala mai yawa da Allah zai baka lada mm. abubuwan da ake ji kenan ana yi a hankali a hankali dan baka san wanne ne zaka yi Allah ya ga zuciyarka ya karban maka shi kenan ya tsira da kai daga azaba ba Allah madawacin sarki yana muka gafa farkon shekarar nan lafiya Allah ka samu karshen da lafiya duk fitinan da ke ci Allah ka kiyaye duk arzikin da ke ci Allah ka ba mu abin da yake yawa duk mara lafiya Allah ka ba shi lafiya duk wanda ke cikin bashi Allah ka yaye masa duk wanda jari ya kare Allah ka koro masa Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka bamu ikon gina makarantar darul hadith Allah ka bamu ikon gina makarantar darul hadith Allah kamar yadda ka hore muka samu fili da za a gina Allah aikin ka ne kai ka san yadda za ka yi a samar da wannan Allah kai mana dalilin gina makarantar darul hadith ba mu da wata niyya sai dai karantarwa ba mu da sha'awar shugabanci sai dai a zauna kawai ana karatu Allah ma dina mana وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين